sunana hama ibrahim musa ni mahaifiya sumayya ce sumayya isa sumayya ita dai mutum ce mai sanyin zuciya mata da abokin faɗa ban taba jin ta an ce ta yi faɗa da wani ba ko gaba ko kuma samun matsala da wani kuma mutum ce mai fara'a ɗabi'anta kuma gaskiya alhamdulillah tun muna ƙanana gaskiya ban taɓa ji ko a makaranta a ce a zo a same ni a ce wance an dake ta ko kuma ta da kyawa ne ko ta yi faɗa da wani ban taɓa ji ba kuma za ka zauna da ita ku yi fira shi open za ta gaya maka duk abin da ke damunta za ku yi hira ku tattauna ka ba ta shawara sai ta yi amfani da shi wanda ta gaba zai mata ba to za ta iya watsar da shi amma yawanci kan za ka bata shawara za ta ta ga zai mata amfani ko kuma ta zo nema ne dama don ta yi amfani da shi to za ta ɗauka ta yi amfani da shi gaskiya samayya jaruma ce idan samayya ta ce za ta yi abu a gaskiya sai ta yi samayya kawai kofin babanta ne in ta ce za ta yi abu gaskiya sai ta yi shi don ko lokacin da in fact muna koyon mota da ita amma samayya ta ce farkon da ta fi iya koyon mota a cikin mu kuma driving ɗinta idan na babanta ne yanda kaga zai rough ita ma haka take inda ya ce mata su meje ki kaza to gaskiya kawai kwafin babanta ne so ba ta da shakka da abu dai barin ba ka taɓa su mai akan maganar sayid a gaskiya ba ta ba ta baka uzuri a wannan wurin ba ta son ka taɓo um, wani abu na harka so gaskiya ta ba da rayuwanta 100% a harkar husainiya taimakawa malam gaskiya alhamdulillah inda zai ba da rayuwa a cewa komai domin tun tana karama tana da lura da kuma kiyaye abubuwa so da ta zo ta yi ɗan wayewa ka kuma ta ga irin abubuwa da ake yi na wajen alimi a wani lokacin alimi na garuruwa ke da lokacin ba ma a zariya muke ba to kuma dai har muka zo muka zo zariya ta fara zuwa husainiya na aka fara kai su husainiya ta suna kanana to sai ta ga abubuwa da ake gaskiya ba ta wasa da ibada wajen sallah ne karatu ne da wasu ba wasa samu da azumi so ko da yaushe ta tara azumi kuma za ta tara binta ba tare da ta ma kowa magana za ta dai eh, an karon da kai cikin ya kamata a yi kaza an yi ko ba a yi ba doge kuma kuma ta sa sun sai ka ga nan da nan ta irin ah, adobi kamar sun buha kuma kamar sun eh, jaushi nan da nan ka sun sun yi su karance su tun ma ana ganin cewa lokacin eh, ba su samu eh, karatun kur'ani sosai ba misali islamiyya sosai ba amma nan da nan kaga sai ta ta haddace gaskiya sahila sumayya mace ce mai kwarjini kuma tana son mutane ba tana tana girma mutane sosai kuma kowa nata ne ba ta ta mutane gata kuma tana da ibadu tana addu'o'i karatu sannan kuma ta mai son mai son karatu ne karatun addinin da na boko duka kuma Sa'ida Sumayya wace ce mai adalci ba ta son zalunci ko ina inda take. Kowa in ya zo yana mu maganar mai walla ba wanda yake faɗa aibi a game da ita. Ni a kwanan nan ma sati biyu da suka wuce wasu da suka zo gaishe sun ce ba su gaya mun ba ne. Amma su gashi gashi alherin da Sumayya take musu ko 'ya'yansa haka. Na ce to alhamdulillahi na gode. waɗanda kuma muke tare da su a unguwa wa'inda ma ba ma musulmi ba gaskiya suna yaba sun ce su in suka ganta ma kafin su su ce sun gaishe ta murmushin ta ma ya nuna kawai ita ta riga ta gaishe ka tana da wannan murmushin da wallahi daga baya ma nake ta jin wannan labarin so gaskiya tsakaninta da mutanen da muke tare alhamdulillah ita da ba ta ma shige shige su mai sai yin yi ba kuma bai san tana gida ba dai tana ta tana ta gaskiya na ji shahadanta mutane na yi tunanin kawai ta je kare jagora ne tunda ta tsaya a wurin inda har za a shiga gidan abba a kai ga har an harba abba to gaskiya sai dai in ba ita ni dai na ɗauki abin kamar na ɗau jinjina mata da irin juriyanta da kuma dukewanta da ta yi tunda ko a wurin inda suke aiki na wurin im ɗinsu sunan da suke kiranta shine mace mai kamar maza burin da take da shi shine ta ga yadda za ta yi ta taimaka ma harkar islamiyya shine kawai burinta fahimci haka ne lokacin da ta fara karatu a nan ahmadu bello university da zaria wato department of biochemistry sai ta fara tambayar wai menene ma wani irin gudunmawa ne ma za ta iya bayarwa a wannan harkar da biochemistry shine abin da ya sa ta ce sai to sai ta koma media tana tunanin cewa a media za ta fi taimakawa a kan biochemistry kuma lalle ta yi rikid media da very very serious har shi sama ta yi karin over psychosis na biochemistry don kuma da akwai wani lokaci ma da tana ganin ma ba bukatan mata ta kammala biochemistry domin ita ta yi media ta yi eh, online programs da dama programming uh, uh, website design ga shi nan kala-kala burin shahida sumayya shine ta ga addinin musulunci ya cika, kuma ta gan tana tana taimakawa har addinin musulunci sannan kuma tana son ta ga yan uwa musulmai yaran ibrahim shekaru ibrahim azizaki kaga sun ma sun yi karatu sun taimaka wa da haka ne ma ita kowa na ta ne ba ta wulakanta mutane kowane irin mutum za ta iya zamantakewa da shi ma'amala ke a cikin ɗabi'un anti shi ne. tana da taimakawa na kasa da ita sosai ko da ƙaramin yawo kuma ba ta son zalunci daga ana zalunta ko da ƙananan yara ko da aje mun je Husaini haka idan ta ga wani yaro haka yana kuka sai ta dinga faɗa ina mama shi irin wanda wanda irin islamu ya rasu an sa aje shi sun tafi tana ba ta abin ya bata mata rai ba ta sai ta ga ƙananan yara ana zalunta su haka. Na tuna shahida Sumayya wato ina tuna ta ne da wasu abubuwa da ta saba yi na yau da kuma musamman kaga salon ibada musamman wajen mu'amalanta da mutane السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صل على محمد وعلى محمد zan ku tambayoyi da amsoshin su daga bakin Sayyid Ibrahim Yakub Al-Zakafizallah. Waɗannan tambayoyin ba ana yin su kai tsaye zuwa ga Sayyid Hafizallah ba ne. A'a, ana yin su ne ga da almanzan su su tattara tambayoyin idan sai da sai sai da hafiza wallahi ya ba su dama su zo sai ba su amsoshin tambayoyin sanin su rubuta tambaya ta farko an yi ta ne da ranar sallah tambayar ita ce menene hukuncin wanda ya haɗa salloli hudu bai yi su ba har sai da su ba shin yana da sallah ko ba shi da ita amsar da sai hafiza wallahi ya bayar ita ce tuwo ya aikata haramu domin bai halasta musulmi mai hankali balibi ya bari lokacin sallah ya wuce bai yi ba sai dai idan ya yi hakan ba za mu ce ba shi da sallah ba saboda lokacin ta ya wuce domin tana nan a kansa dalilin da yake halasta ma mutum rashin yin sallah a kan lokacinta su ne rashin abubuwa biyu na yin tsarki wato ruwa da ƙasa su waɗannan idan babu su ba abin da mutum zai iya illa ya bari idan lokacin sallar ya wuce sai ya rama sai kuma dalilin rashin hankali idan da a ce barci ne idan mutum ya farka dole ya sallar ana kiran wannan da rama idan kuma hauka ne ko suma to idan lokacin sallar ya cika sallar ta fara a kan shi saboda haka bai kamata mutum ya bari lokacin salla ya wuce bai yi ta ba idan ya aikata haka ya aikata haramu wannan ita ce amsar da sai da hafizarra ya bayar dangane da haɗa salloli hudu mutum bai yi su ba har sai da asuba wanda ya tambayar sani musa a yi assalamu alaikum